wanda ya sa baƙaƙen kaya a danna mana shi. Ƙarƙashin yardar sarki Fahad. Tun malaman duniya na lokacin waɗanda suka kai matsayin mujtahid waɗanda gwamnatin Saudiya take ji da su sun amince da wannan abin da aka yi. Su bin Bas, su Usaimin, su Malam Albani, su dukkan su baki ɗaya sun amince a cewa wannan jihadi ne na karamin musulunci don haka waɗannan matasa su je su yi daidai ne. Fitinar ita ce, waɗannan matasan da suka suka gama wannan yakin a ƙasar rasha sai suka dawo suka ce to yanzu za su tabbatar da gwamnati musulunci da su da matasan da suka je suka haɗa kai su ne matasan 'yan taliban su ko su usama sunan tasu tafiyar ka'idatul jihad wannan sunan fahad ya san da shi ya yadda da shi gwamnati da malaman saudi arabiya sun san su sun yadda da su akan ƙa'idatul jihad ina ma'anar ƙa'ida ita ce runduna ko dabar 'yan jihadi kowa ya amince da su a haka ɗibarin dukiya ake ana ba su sadaka malamai suke fatawa suna ce wa matasan duniya matasan duniya ku tashi ku je ga musulunci can za a ci a ƙasar afghanistan ku taimaka daga nan najeriya jama'a akwai da yawa matasa 'yan uwanmu da suke yunkurin tafiya na iya shi da guda ɗaya wanda yanzu in na gaya muku duka ku za ku san shi malam rabi afghani me yasa muke ce mishi afghani da muka san shi dalili shine ya karɓi wannan tawar yana kuma daga cikin waɗanda suka yi nasara suka je sai da suka yi jihadi a cikin ainihin Kasar afghanistan tare su usama bin laden a ina kasar afghanistan malam rabi afghani kuma nan kano alami ne yanzu ka je ka tambaya ka je ka bincike shi tarihi wannan abu ne wanda duk matasa duk malaman ahalus suna suka amince da shi to lokacin da gwamnati ta ainihin tabbata sai ka ce to yanzu za su tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasar afghanistan cewar za su tabbatar da shari'ar musulunci sai kuma amerika ta ce bata yadda ba to yanzu ina ruwan amerika menene ruwanta na daidai ita ta dama ba ta da alaƙa Hmm, na'am. To, yan sarki za ki kaji me ya faɗa? Cewa wannan aiki na jihadi da su Usama bin Laden suka ɗauko da yardan gwamnatin Saudiya, da yardan malaman Saudiya ya ambato suna su Usaimin, su bin ba, su Albani, ya ambata ko bai ambata ba. Daga ƙarshe ya ƙara cewa malaman Ahlus Sunna duk jihadin nan da mu da su kuma yanzu dukkan su mun yi ittifaki su Usama bin Laden terrorist ne. to amma kuma su waye suka kafa su malamansu malamansu albani gashi yanzu yake faɗa daga bakinsa sannan idan ka lura su kuma waɗannan malaman marji'insu gaba ɗaya waye ibnu imnu taimiya shi shine marji'insu shine marji'insu to yanzu akwai wani bidiyo na man jafar yana nan zaka gan shi mai kaman ya sa bakin kaya shi ma yana eh, nan bar da wannan dan nashi bin najeriya na wannan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 demokaradiyya za ta gyara ba za ta gyara ba don haka koma miye sai an yi yaƙi yaƙi ne kawai zai gyara da haka aka samar da boko haramun suka fara yaƙi ka ji gaskiyar magana kenan a daina ɓoye ɓoye ana kauce kauce ana labalan ya yi wannan magana sannan aka yi boko haram kenan sannan aka yi boko haram sannan aka yi boko haram sannan aka yi ai a lokacin ba zai a lokacin boko haram ya yadda ya faɗi wannan hmm. Abba malam tuni gwamnati za ta yi ram da shi to amma da ya faɗa daga baya sai aka zo aka faɗi wannan abin sannan kuma don ka tabbatar yanzu akwai wasu bidiyo guda biyu na wani malamin su ne kamar yalan kaya aka yana nan guda biyu ka gansu? Eh, a mun saka na farko. A ba saka ɗaya na farko ba. Guda biyu ne za ka gansu. Eh to amma ai guda biyu ne bidiyon. Eh, akwai wani sa ɗaya da farko ko? A ba sa ba masu yalan guda biyu ne. Eh, sa. Eh. To sa su. Sa mana kowanne. Saboda haka dole a tashi a shirya ma jihadi jama'a. Don haka in Allah ya so, laccar mu ta gaba da zami a wannan wuri wata rana komai daren daɗewa ba wata lacca ba ce sai dai jihadi ba tatsuniyar baka ba ce shine taken lacca da zamu nan gaba. jihadi ba tatsuniyar baka bace ba gatanan gatanan ku bace sai ya faru a ƙasar nan kana zaune in ka ki ba da goyon baya za mu je mu tsogalo in an zo ba za a bambance ba kana sallah muna sallah yawwa jihadi ba tatsuniyar baka bace Allah ya taimake mu saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuruhu tabbas Allah yayi eh, kaji eh. na farkon to ai kafin ka sa na biyun amma jama'a sun ji lakcar mu na gaba ita ce jihadi ba ta tsuniyar baka bace hmm. don haka kasan nan ba eh, ba abin da zai gyara kasan nan sai jihadi kuma ko ba ka so in ma baka yadda ka fito jihadin ba kana zaune sai mun je mun tsokalo kuma mun tsokalo an zo abin ya biyo kanmu kana sallah muna sallah a kasa bambancewa wato a murkushe muke kenan wata ku fitnatan sai bannan allazina zalamu minkum kasa. haka ya faɗa haka ya faɗa to yanzu ka sa na biyun aji ɗayan irin wannan da suke jama'a ya ku talakawan Najeriya mafita gare ku game da zaluncin waɗannan 'yan boko da 'yan siyasa shi ne jihadi walaula daf'un nasa Allahi nasa bahun bi ba'd Allah yana tunkuɗe wasu mutane zaluncin wasu ta hanyar ne ta hanyar wasu mutanen ba wasu mutane ba ne su ne masu jihadi Allah yana amfani da su yana tunkuɗa zalincin da azzalumai suke yi duk ƙasar da zalunci ya yawa jama'a mafita zuwa ga wannan ƙasar kawai shine a tsaye da jihadi da zara an tsaye da jihadi kuma ba jihadin nafsi ba ka je ka kulla kanka a gaban gado wai kai ta zikiri har sai kaga Allah ba wannan ake nufi ba jihadin takobi da takobi ina fatar mun gane saboda haka Allah yake cewa ba dan tunkuɗewar da Allah yake wa wasu mutane ta hanyar wasu mutane ba la huddimat sawami sarki zaki magana ta fito sa jihadin takobi da takobi ne mun ji na ha ba jihadin ka je ka zauna a ɗaki kana ta zikiri sai ka ga Allah ba ka rike carbi sai ka ga Allah ba. Kuma sannan ai ka ji maganar da ya faɗa cewa daga farko ya ku talakawan Najeriya ba abin da zai cuce ku daga wannan zalunci sai jihadi. Shi ma ɗayan malamin ɗan uwansa aka sa shi yana ko ina sun ci gaba ba abin da zai gyara mana ko za a yi yaƙi sai mun kafa wannan shari'a ko za a yi yaƙi. Shi wannan yana kira ayi jihadi talakawa su gyara. Daga kuma wai abin da yake ban shari'a wani shari'a kenan. An kafa wani. Ina ga ga Boko Haram an kafa ta mana. Oh, okay. Ga Boko Haram an kafa ta kenan. A tunda sun ce sai an yi jihadi akwai wani jihadi a ƙasar nan da ake yi yanzu da ya wuce sunan jihadin Boko Haram rubabban jihadi irin wannan shi kadai ne. Ko akwai wani jihadi bayan wannan. Don haka anan muke kira. Allah ya saka gwamnati da alkhairi tana kokarin ta wajen yakan waɗannan ta'addanci da sauransu amma gwamnati ta sani ta'addancin nan da ake magana ba ta'addanci ba ne na a ɗauki bindiga da makami kaɗai a yaƙe shi a'a akwai yakan fikiran da tunanin ko da an ci ƙarfin waɗanda suke ɗauke da makamai matuƙar ba ci ƙarfin tunanin ba da fikiran da koyar da waɗannan abubuwan na ibn taymiya to billahi lazi la ilaha illa za a kashe waɗannan ne wasu sabi za su taso an yi ta yi har ila yawmil qiyamati don haka wasu ƙasashe suka sama wa kansu lafiya na cewa suna ganin waɗannan abubuwa ya kamata a taka musu birki abubuwan da ya mutai taymiya ya daidaita da sauran al'ummar musulmi a karɓa abin da ya zamo shazi wanda yake jawo barna na kashe-kashe da koya wa mutane ta'addanci a juyar mai da kayan